تحيد ولا تتحول قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وإن سنته سبحانه وتعالى التي لا تتبدل فيهم أن الإهلاك بالعقوبات عاقبة الإغراق في الفواحش والمنكرات فمتى ظهرت الذنوب واستحلت وعمت المحرمات وأعلنت نزلت العقوبات الإلهية بالظالمين وحلت بهم قال عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين عباد الله الذنوب والآثام هي أعظم ما يغير الأحوال من الأمن والاستقرار إلى الحلأ والاضطراب قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فحصول الأمن في الأبدان والأوطان ثم في أعلى الجنان هو ثمرة تحقيق الإيمان قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأي شيء يبيد النعم ويفنيها ويستجلب النقم ويبقيها مثل الذنوب بل هل ثم شيء يغير سلاح الحال إلى الفساد ويتلف البر والبحر والبلاد والعباد غير الذنوب يقول تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عباد الله إن عذاب الأمم يتفاوت بتفاوت ذنوبهم كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فهؤلاء قوم نوح استحدثوا الشرك في هذه الأرض فأغرقهم الله بالطوفان وطهر الأرض منهم قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا وكذلك أغرق الله فرعون وجنوده كما قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وقارون لما علا وظلما أعانه الله في سافل الأرض كما قال فخسبنا به وبداره الأرض وبنو إسرائيل تلاعبوا بوحي الله وتحايلوا عليه وبدلوه فسلط الله عليهم عذاب فسلط الله عليهم عذاب الأعداء قال سبحانه وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب وأصابهم الذل والهوان بما اقترفوا من خطايا قال سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما سكفوا ومن قبلهم أهلك الله فؤادا بالريح قال جل شأنه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وثمود أهلكهم الله بصيحة واحدة كما قال سبحانه إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وقوم لوط كفروا واستحلوا إتيان الذكران من دون النساء قلبا للفطرة وامتساكا للعقول وشذوذا وتحررا من القيم والأخلاق والأصول فأرسل الله عليهم حجارة مسومة وقلب عرضهم عليهم كما قال سبحانه فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ثم توعد سبحانه من شابههم في ظلمهم فقال وما هي من الظالمين ببعيد عباد الله إنما قص الله تعالى علينا خبر الأمم من قبلنا حتى نعتبر بحالهم ونحذر أن يصيبنا ما أصابهم قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وهذه الأمة وإن كان من حكمة الله ورحمته أنها لا تهلك بعذاب عام يستعسلها كما فعل بالأمم من قبلها إلا أنها ليست بمأمن من أن يصيب العذاب بعضها متى عمت الذنوب والآثام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 أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بعصنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إخوة الإسلام إن لهلاك الأمم أسبابا ودوائه توجب غضب العزيز الحكيم وتستجلب نقمته وإقامه العليم وإن من تلك الأسباب انتشار المنكرات بين الناس وكثرة الخباء وكثرة الخبص فيهم من زنا وفجور وشذوذ وفسق وشرب للخمور كما في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنهلك وفينا صالحون فقال نعم إذا كثر الخبش ومن أسباب الهلاك أكل الربا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وروى أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم إقاب الله عز وجل ومن أسباب الحلاك فشو الظلم بين الناس بظلمهم أنفسهم وظلم بعضهم بعضا يقول تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ومن أسباب الهلاك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عز وجل فلولا كان من القرود من قبلكم أولو بكية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما عترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ومن أسباب العذاب عباد الله والعقوبة ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا الزكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا أحد الله وأحد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية والمغفرة والرحمة لنا وللمسلمين أجمعين ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا عنك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 ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين قابلين لها يا رب العالمين وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأطفالنا وأقاربنا وجيراننا وأصدقائنا وجميع المؤمنين يا رب العالمين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم اجعل اللهم اجعل أولادنا بارين لك ولأمتنا ولإنسانيتنا واكتب لهم أن يعيشوا حياة حياة مبنية على القرآن والسنة يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصل ولاة أمورنا وخذ بناسيتهم إلى الخير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar tana magana kan halakar al'umma da wahalhalu da kuncin rayuwa da takaici da kuma kasa yin abin da ya kamata a yi tare da cewa mutane suna jin raɗaɗi da wahalhalun da suke ciki saboda wasu abubuwa da suka tare zukata ta isa inda ya kamata a wajen ubangiji wasu laifuffuka da suka tsare al'umma addu'o'insu su kai zuwa ga Ubangiji, wasu abubuwa da suke na naƙasar da albarkar rayuwa, da na naƙasar da tattalin arzikin al'umma, da na naƙasar da jin daɗin rayuwa da ƙuncin rayuwa. Waɗannan abubuwan kuma suna fitowa ne daga al'umma su tinkari Ubangiji, su zama hijabi, su tsare tsakanin al'umma ko sun yi addu'a ba za ta isa wajen Ubangiji ba, saboda munanan halayya da muke ciki na rayuwa. babu shakka zunubi ya hauhawa a cikin wannan al'umma fiye da yadda duk da ke tsammani wasu ayyukan zunuban ma idan ka gansu ko in ka ji su za ka ga kamar babu wasu nassosi da suka yi su ko kafiran da suka gabata ba su taɓa yin irin waɗannan ayyukan kuma musulmai suke aikata wannan da rigar musulunci wasu a kasuwanninsu wasu a cikin ofisoshinsu wasu a gidajensu wasu a kan titi wasu a cikin daji haka ake ta aikata irin waɗannan al'amura wadda ka dole mu sha wahala kuma abinda muka sani dangane da alƙur'ani da hadisan manzan Allah da tarihi hanya guda ɗaya ta rage mu al'umma a yanzu idan ba wannan hanyar ta bi ba wallahi yanzu aka fara duk wahalar da ake ciki kuma idan kun kula babu abin da yake shigowa Najeriya ya koma baya gaba yake babu wani abin da yake zuwa na wahala ya koma baya gaba yake duk abin da ya zo baya koma baya gaba yake ba dai ka bada tarihin an yi kaza ya wuce a'a sai dai ana cikinsa sai wani kuma ya zo ya kawo duk kuma halayyar mu ce Allah yana son mu na rantse Allah yana son mu ra'uhun bil ibad rahimun bil ibad arhamu min al ummi wal walid Allah mai tausayi Allah mai rahama ya halicce mu yana son mu shi yasa yayi abubuwan jin daɗi yayi gidan aljanna yayi komai saboda ka ji daɗi ya halitta maka abubuwan jin daɗi a bayan ƙasa ba kai ka roƙi Allah ba ya maka 'ya'yan itace ya maka 'ya'yan tsuntsaye da kake ci ya maka dabbobi da kake ci ya maka komai duk ba roƙon Allah kai ba dan ka ji daɗi kawai yayi su yanzu da zunubanmu ana haramta su a kanmu da ƙarfin zunubanmu ka dole al'umma ta sani za ta halaka za ta halaka idan ba ta bi hanya guda ɗaya ba kuma hanyar guda ɗaya shine ni na san laifin da nake in daina kai ka sani ita ta sani shi ma ya sani kowa ya san abin da yake ma Allah maras kyau ka daina in kana son ka rabu da Allah lafiya in al'umma tana son daɗin ta ya koma koma ko a kasuwa da karfe hudu yan kasuwa duk sun fita daga kasuwa su suna nan suna honewa a kofar gidajensu da manyan tagurmai da tumakasa da shan shayi da wane ne da wane ne yanzu ba wanda za ka samu arzikinmu ya ninka na da tashin hankalinmu ma ya ninka na da samunmu ya fi na da tashin hankalinmu kuma ya fi na da nutsuwarmu a ƙasar albarkar dukiyar ta da bata kai rabin ta yanzu ba albarkar ta kuma ta ninka ta yanzu ninkin ba ninkiyar dukiyar yanzu kuma ta ninka ta da ta ninninka ninkin ba ninkiya kuma babu kwanciyar hankali saboda Allah ya ce sai na ga dama za ku ji daɗi wallahi sai na ga dama kuma dukkanmu nan da malami da gwamna da shugaban ƙasa da mai kuɗi da jahili da wanda ba shi da shi kowa bai da dangantaka da Allah Allah ba bafanka bane ba kawunka bane ba ku da dangantaka da shi ku bayi ne kawai in ya ga dama ya muku azaba in kun tuba ya daina in ba ku tuho bai ci gaba babu abin da za a fasa wajen Allah yawa kuma Allah yana da sifofi guda biyu yana da rashin tausayi in ya ga dama yana kuma da fushi in ya ga dama yana kuma da rahama in ya ga dama saboda haka in ya fushi sai an rarrashe shi kuma mun kin rarrashe shi yanzu yayi fushin duk abin da ake mana yanzu na fushi ne Allah yake nuna wa mutane saboda haka ko a tuba a koma ga Allah ko kuma za a ci gaba da shan wahala godiya ta tabbata ga Allah mai gafarta zunubai mai karɓan tuba mai tsananin ukuba ma'abocin rahama kuma ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi gare shi makoma take ko an ki ko an so muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya mai karfin karyawa mai iko akan komai muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne manzansa ne kuma bawansa ne mai albishir ga waɗanda suka yi imani da rahama mai gargaɗi ga waɗanda suka kauce ma ubangiji da cewa akwai azaba tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa tare da sallamawa gaba ɗaya har zuwa ranar da za a koma zuwa ga Allah bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa ku kiyayi Allah a ɓoyenku da sararinku ubangiji yake cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kar ku shiga lahira da mutuwa sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi ya ku musulmai Allah ubangijin mu tsarkakekke ne baya karba sai daga tsarkakekke ubangiji ne karimi mai karamci ubangiji ne bai karɓi kafirci ba bai yarda da shi ba ubangiji ne tsarkakekke aminci yana fitowa daga wajensa baya son mabarnata ya ko mutane baya son mabarnata Allah bai son mabarnata bal ma yana kin su ne bal ma ya iya saka su a fadarsa ya ƙi mu'amala da su mu'amalar da za su ji daɗi saboda haka ya kasance a wajen Allah yana da sunna wacce yake maimaita ta cikin mabarnata idan mutane suka ci gaba barna zai ɗauko abin da ya yi a baya ya sake maimaita shi wannan tafarkin ubangiji ko wannan sunnar ba ta canzuwa ba ta canzawa daga yadda take kuma ba ta juyawa cikin al'adun ubangiji a cikin halittarsa da ya halitta yana jujjuya waɗannan abubuwa lokaci zuwa lokaci idan ya canza ba mai juyarwa sai shi idan ya kawo ba mai canzawa sai shi yana cewa ai ba komai kuke saurare ba illa tafarkin waɗanda suka gabace ku kafin ku kuma waɗancan tafarkin waɗanda suka wuce kafin ku ba a samun canji idan kun yi aiki irin nasu sannan kuma ba a samun abin da zai juyar azabar da muka turo idan kun yi aiki irin nasu lalle sunnar Allah Ta baraka wa ta'ala bata canza ba a cikinsu, ba za kuma ta canza ba a cikin wannan al'umma din idan su ma sun yi aiki din irin nasu halakar da ukuba da Allah yake halakar da mutane ko ya canza musu rayuwa daga sauki zuwa tsanani ko daga aminci zuwa tashin hankali ko daga arziki zuwa talauci ko daga lafiya zuwa rashin lafiya ko daga zaman lafiya da rashin zaman lafiya ko daga annoba rashin annoba duka ubangiji tabaraka wa ta'ala sunnarsa ce duk lokacin da alfasha ta zama ta game mutane abubuwan ƙi sun game mutane barna da zunubai suka bayyana kuma mutane suke aikata su kaman halattaccen abu haramtattun abubuwa su da mafiya yawa a cikin rayuwar mutane kuma da haka suke sanar da ita suke fito da ita a fili suna a gidajensu suna barna a kasuwanninsu suna barna a ofisoshinsu suna barna kan hanyoyi suna barna ubangiji ya ce ai tafarkin waɗanda suka gabata ya wuce muku an ba ku labari a cikin alkur'ani kai ma ku yi tafiya cikin ƙasa ku shiga duniya in ji allah ku ga ƙarshen waɗanda suka yi barna a bayan ƙasa yaya muka yi da su mun kifar da garuruwansu mun dirkakar da su a cikin ƙasa mun yi ginin filasta na sumintin yumbun jahannama akan wasu ƙasashe duk mun yi waɗannan mun kawo talauci mun kama wasu da tsadar kaya mun kama wasu da tsadar al'amura mun kama wasu da ƙuncin rayuwa mun kama wasu da abubuwa ku tafi mana in ji Allah ku shiga duniya mana ku kalla ko ba a yi ba ne. Allah ya ce sunna ta ne ba ta canzawa kuma idan kun yi zan muku zunubai da ayyukan sabo su ne mafiya girman abubuwan da suke canza amincin da al'umma take ciki da tabbatuwarsu da samun farin ciki zunubai su suke canza su su kawo musu rashin zaman lafiya su kawo musu hauragiya su kawo musu tashin hankali su kawo musu abin da ake kira haɗama da babakere da buƙatuwa a cikin rayuwa Allah ya ba da misalin garin da ya fi so a bayan ƙasa amma ya ɗanɗana masa irin wannan musifa saboda sako da suka yi Allah ya ce na buga misali da alƙariya alƙaryar da ta kasance amintacciya muna kawo mata arziki abun mamari ta ko'ina ta yadda duk muka ga dama ta yadda duk take so ta kafurce mana ta yi zunubi ta butulce mana ta ki gode mana ta yi butulci muka turo mata gaskiya ta ƙibi muka turo manzo suka ƙibi muka gaya musu munanan abubuwa suka ƙi hannuwa suka aikata waɗannan abubuwa sai muka ɗanɗana musu azabar yunwa yau kusan abin da ake so a yi mana kenan zunubai sun bayyana gida-gida hawa-hawa iri daban-daban saboda haka yanzu Allah yana son ya kama mutane da azabar tsoro da azabar yunwa kuma ba wanda yake cikin aminci don ya kama hanya a gidansa ma baya cikin aminci kuma yunwar tana nan tana tinkaro mutane noman ya gagara a wasu gurare zunubai ubangiji ya ce haka muka yi ma ƙasar makka garin da muka fi so shekara bakwai muna ɗanɗana masa musifa saboda bala'i daga ƙarshe suka tuba suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce musu to zan canza tsoron ya dawo aminci zan kuma ciyar da ku fali abudu rabb hadha albayt ku bautata ma ubangijin wannan ɗakin ya ku jama'a faruwar aminci a cikin jikin ɗan adam ya samu lafiya samuwar aminci a cikin gidansa samuwar aminci a cikin ƙasarsa samuwar aminci har ya wuce gidan aljanna baya samuwa sai sakamakon imani da aiki da abin da Allah ya ce ai ubangiji ya ce waɗanda suka yi imani ba su canza imaninsu ba ba su cuɗanya imaninsu ba da shirka suna da aminci tabbatacce a gona in ji Allah kuma su da shiryayyu babu wata musifa da take ɗaiɗai da ni'ima ta tseratar ta rasar da ni'imar a cikin mutane ta yi ɗaiɗai da ita kuma ta jawo ukuba ta mannawa mutane kuma ta wanzar da fitinar da rashin zaman lafiyar da fitinar wahala ta tabbatar da ita babu abin da yake yin wannan kamar zunubi jama'a yadda dala take hauhawa haka zunubi yake hauhawa yadda farashin kaya yake tashi haka zunubi yake hauhawa ka kalli al'umma ka ga masu luwaɗi ga masu auren jinsi ka ga masu yin abubuwa ka ga masu kashe rai ka ga masu yin zina ka ga masu cin riba ka ga masu yin munanan abubuwa kala kala zunubai yadda waɗannan kaya suke tashi yau su tashi haka zunubi yake tashi bai taba saukowa ba saboda mutane ba sa tuba ubangiji ya ce babu wani abin da yake canza muku ni'ima in kore ta kuma in tabbatar da ta koru in karar da ita babu kuma abin da yake jawo muku ukuba, kuma in na kawo ukubar in tabbatar da ita in ki tafiyar da ita babu kamar zunubi a cikin ayyukan balma abin da yake canza kyautatuwar rayuwa ya ɗauke ta daga kyautata bin Allah ya mai da ita cikin fasadi ya rasar da bin Allah ya tabbatar da fasadi babu kamar zunubi zunubi yake jawo wannan zuciya tana kashewa saboda shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani yana cewa ai barna ta riga ta bayyana a kan tudu da ruwa a cikin gidaje a kasuwanni a ofisoshin gwamnati a ko ina zunubi ya bayyana saboda abinda mutane suke aikatawa ni kuma in ji Allah zan ɗanɗana musu bala'i zan ɗanɗana musu azaba saboda abin da suka mu idan sun tuba in janye in ba su tuba ba su zauna ya ku bayan Allah azabar da Allah yake yi tana bambantuwa daga gida zuwa gida tana hauhawa daga wuri zuwa wuri ta danganta da irin laifuffukan da ake ma ubangiji ubangiji ya faɗa a cikin alƙur'ani yana cewa dukkan su na kama su kowa da irin nasa nau'in zunubin mu meye nau'in zunubin mu a yanzu zunuban suna da yawa wasu dudu suka yi aka kama su to ana yi anan wasu kwanan awu suka tauye aka kama su ana yi wasu riba suka ci aka yi musu wasu kayan mutane suka kwace aka yi musu mu yanzu duk in ka tattaro nau'o'in azabar da Allah ya yi wa magabata duk laifuffukan ana yin su yanzu ubangiji ya ce dukkan su na kama su kowa da zurbin su a cikinsu akwai wanda na tura musu iska ta yi maganinsu a cikinsu akwai wanda na yi musu tsawa ta yi maganinsu a cikinsu akwai wanda na ce ƙasa ta buɗe su faɗa su nutse a ciki su ta yi maganinsu a cikinsu akwai wanda na turo ruwa na ce kawai ya halaka su kuma Allah ya ce ban yi zalunci ba wallahi ban yi zalunci ba su suka zama sun zalunci kansu da kansu mu ma mu muke zaluntar kanmu da kanmu mazinaci ya san harabun ne yake mai cin riba yanzu ya sani a cikin wannan al'umma yana yi mai kashe ya san haramun ne yana yi wanda zai ɗauki annabimanci ya haɗa mutane ya san haramun ne yana yi wanda zai ci amadar wani ya san haramun ne yana yi Allah ce ban zalunce ku ba dan na dandana muku musifar dala ko tsadar kaya ko wani abu mai kama da haka ko dan na hana kuɗin ku su yi albarka ko dan na rusa kuɗin ku ko dan na rusa tattalin arzikin ku wallahi ban yi zalunci ba domin ku kuka yi ku kuka jawo makanku waɗannan mutanen annabi nuhu ne suka farar da shirka bayan an gyara ƙasar da tauhidin Allah suka ɓata ƙasa Allah ya ce na dulmiyar da su a ruwa na tsarkake ƙasa ta bayan na halakar da su na bayar da ita a mutane salihai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce saboda kurakuran su na dulmiyar da su na dulmiyar da fir'auna a cikin ruwa da rundunarsa gaba ɗaya Allah ya ce na kama fir'auna da rundunarsa na yi jifa da shi cikin teku kai ka duba mana in ji Allah ce kai ka duba mana da kai yake ya ce kai ka duba mana ka ga ƙarshen azzalumai kai dan me za ka yi zalunci yanzu sai in kyale ka ba zan kyale ka ba in ji Allah na lokacin da ya yi ɗagawa saboda dukiya ya yi zalunci Allah ya wulaƙantar da karuna a bayan ƙasa ya sanya shi ƙarƙashin ƙasa annabi ya ce ya ta jaljal fil ard har yanzu yana nizo a cikin ƙasa ana jan karuna a cikin ƙarƙashin ƙasa mutum ne uwa ce ta haife shi kai ma mutum ne in kai irin nasa ba abin da Allah zai hana ya maka wannan abu Allah ya ce mun dirkakar da na cikin ƙasa gidansa ma muka ce ba za mu bari ba a bayan ƙasa bayan mun nitsar da shi muka ce gidansa ya bi shi banu isra'il suka yi wasa da wahayin ubangiji suka yi dabarbaru don su canza hukuncin Allah sai na sallada musu wani abokin gabansu a kansu ubangiji yake cewa ka tuna lokacin da ubangiji ya yi shela ya shela ya sanar da cewa zan ta da wani mutum ya rinka ɗanɗana musu azaba har ranar tashin alkiyama ƙasƙanci da wulaƙanci saboda abin da suka aikata na ayyukan su munana sai ya riske su Allah ya ce sai na buga musu hatunin ƙasƙanci na buga musu sitam na ƙasƙanci duk inda suke a duniya ƙasƙantattu ne duk inda suka kasance mu mun fi ƙarfin Allah ne mu dangantaka ne da Allah babu kafin su Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da adawa da iska wanda Allah ya yi magana akan kan ceci adawa mun halakar da su da iska mai bibiya samudawa mun halakar da su da wato tsawa guda ɗaya ubangiji ya ce mun aika a su tsawa guda ɗaya sai suka zamanto kamar tattakar abincin dabbobi ana taka su haka aka halakar da su mutanen ludu sun kafirce da Allah suka halatta ba zuwa mazaje kamar yadda yake faruwa cikin wannan al'umma ko ma bayan mata canjin fikirar da Allah ya halicci mutum suka canza ta suka sun kuyar da kansu su ya koma su ya koma ƙasa su ya koma sama ɗabi'a mai kyau suka lalata ta suka zamanto haka suke ubangiji ya ce lokacin da mu ya zo muka kifar da garin muka ɗaga shi muka kifar da shi muka musu rumbu a wato ruwa na yumbun wuta da duwatsu da tsakon kwani na azaba kuma ubangiji ta tabaraka wa ta'ala yayi wa'adi yayi alkawarin zai yi azaba akan duk waɗanda suka yi kama da irin waɗannan mutanen yace ai azzalumai garuruwan su ba ne sai yake da ku ba ya ku bayin Allah Allah ya ƙasasa waɗannan labarbaru akan mu na waɗanda suka gabace mu ba don komai ba sai don mai lura da irin halin mu da muke ci. kuma mu ji tsoron kada abin da ya same su ya same mu domin ai Allah ya faɗa ya cike da yawa alƙarya ta yi girman kai akan bin umarnin Allah ta yi girman kai akan bin umarnin manzon Allah sai muka yi mata hisabi mummuna mummunan hisabi mai tsanani yanzu mun kawo da kai daga barin umarnin manzon Allah mafi yawa mun kawo da kai akan umarnin Allah mafi yawa Allah ya mana hisabi mummuna muna da kuɗi ba ma jin daɗinsu. muna da lafiya ba ma jin daɗin ta muna da gidaje ba mu da abinci a cikin su muna da ƙasa ba mu da tabbas a kanta ga ta nan komai da komai Allah ya mana mummunan hisabi kuma ya ɗora mu akan wani layi wanda hanyar mu guda ɗaya tal da ta rage ita ce tuba kowa ya gyara ubangiji ya ce sai na ɗanɗana mata musifar al'amarinta Al'amarin ya zamanto asara da caɗewa yau in kasuwar ma kake in kai wasa in ka saro asara za ka haka al'amarin yake tafiya rayuwa kuma wanda baya kasuwar ma in ka tambaye shi tun da safe zuwa dare wani aiki yayi wanda zai mika ma Allah ya alfarma da wannan yayi alfahari da wannan aikin agun Allah ya samu rahamar Allah sai ka samu babu yayi asarar sa yayi kuma asarar kwanansa raka'a guda ɗaya tal ko guda biyu na nafila ba za ka taɓa samun wani yayi ba wani har shekara ta wuce ba zai taba bude alqur'ani ba wannan istighfar wani ba zai iya ba salatin nan na annabi ba zai iya ba me albarkar da ya a rayuwa ya kare rayuwarsa a bilin bituwa tun safiya sai dare yayi ya je ya kwanta da sassafe idan ya tashi dan asara wayar sai yake fara dubawa wai me akai a duniya ya kasa tuna me akai a lahira har yaushe wannan al'umma har yaushe wannan asara ke sa Allah ce zan muku mummunan hisabi saboda zanubanku kuma wallahi karshen ku zai zama asara kuma na tanadi azaba mai tsanani sai Allah ya ce ina masu hankali ya ce idan suna ji masu hankali to kowa ya tuba ku ji tsoro na inji Allah ina da musifu iri daban-daban na riga na saukar muku da tunatarsa ko ku yarda ko kar ku yarda Allah ya ce na riga na gama ya ku jama'a wannan ita ce al'umma ya ce da ta gabata ko da shike ke ce wannan ita al'umma cikin hikimar Allah da rahamar Allah ya yi alkawarin ba zai halaka ta ba da azaba irin na waɗancan ya halakar da ita ya turo musifa amma fa mutane su sani ina aikata wasu abubuwa don in jawo hankalin mutane duk da haka ya ce al'umma ba za ta zauna cikin aminci akan cewa Allah ba zai saka wata musifa daga sashin al'ummar kuma ya hau kan wata al'ummar ba musifu iri daban-daban suna tashi daga talaka su samu shugaba suna tasowa daga shugaba su samu talaka musifu iri iri Allah ya ce ba zan daina wannan ba ba zan daina wannan ba na dinga yi muku kenan balle wasu su zama yan ta'adda a cikin ku su rinka kashe ko suna kama ku su ma ba daɗi suke ji ba duk masu satar mutane idan ka shiga daji ba wani wanda yake jin daɗi ba wanda za a kamo shi kaga alamar dukiya a jikinsa kaga alamar kwanciyar hankali a kansa bai jin daɗi kuma sai ya yi, saboda zunubai ne suke sa a waɗannan al'amura don haka idan ban halakar da ku da kifar da ƙasa ba ban halakar da ku da kawo azaba ba to zan kawo muku wasu abubuwa in yanke wasu sashi in ɗora su akan wasu su rinka azabta sashi da sashi mulki yana azabtar da talaka talaka shi ma yana azabtar mun yi kama da 'yan wuta ta wasu guraren shugabanci ya la'ance mu mu la'anci shugabanci haka ake tafiya 'ya'ya a gida suna maka fatan mutuwa yaranka a shago suna cin amanar ka, duk wanda ka kulla amana da shi ba za ka ji daɗinsa ba haka muka zaman zamanto yanzu rayuwar mu babu aminci kowa baya aminta da kowa saboda haka an shiga cikin wani irin hali da babu aminci a tsakanin mu wa da kani babu shiri kai wani gurin ma ɗa da uwa babu shiri makwabci da makwabci babu shiri kowa ɗanɗana bala'in zunubin sai Allah ya ce dan kun kubuta daga waccan sa ba za ku kubuta daga wannan musifar ba zan turo muku ita shi yasa ya ce shi bai iko ne Allah ya ce ni ina da iko in zubo muku da azaba daga sama idan ban yi wannan ba ina da iko in fito muku daga azaba daga ƙasa in ban yi wannan ba ina da ikon zan ɗauki sashi in ɗora shi akan sashi ya taima sashin azaba yau dai ka duba ka ga yadda al'amura suka zama to Allah ce zan yi muku wannan ai ta dandana muku azaba da za ku yi imani ku tuba ku ji tsoron Allah da zan buɗe muku albarkar sama da ƙasa in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku 'yan uwana cikin musulunci lalle fa yace halakar al'umma yana da sabuba kuma akwai abubuwan da suke jawo shi daga cikin sabuba shine abubuwan da suke wajabta ubangiji ya fushi mabuwayi da ɗaukaka ya jawo ukuba ya zuba ya jawo wata irin ukuba bai raɗaɗi ya ce daga cikin irin waɗannan abubuwan da suke jawo muku waɗannan abubuwa su ne yaɗuwar abubuwan da ba na so a tsakanin mutane kuma kowa ya sani sun yaɗu yawan zinace-zinace da yawan liwaɗi da yawan maɗigo duk sun bayyana ya ce daga zina da fajirci da ɗabi'ar auren jinsi da ɗabi'ar maɗigo da fasikanci da shan giya da shan kwaya da shaye-shaye kamar yadda ya zo a hadisin manzo Allah ana tambayansa aka ce ya rasulullah za a halaka mu cikin mu akwai salihai Ya ce na'am za a iya halakar da ku idan zunubanku suka yi yawa idan dattinku yi yawa liwaɗi ya bayyana maɗigo ya bayyana auren jinsi ya bayyana komai har rijista ake musu a hukumance su aikata wannan aikin an saba ma Allah an zauna yana daga cikin sababar kawo wahala cikin wannan al'umma cin riba ubangiji ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya rage na daga riba in dai kuna da imani in fa ba ku yi haka ba ina sanar da ku akwai fada tsakani na da ku to ta ina za a fara idan ubangiji zai fada da mutane Imam Ahmad ya rawaito hadisi da isnadi in wato na Hasan yana cewa riba ba ta taba bayyanuwa cikin mutane ba da zina illa waɗannan mutanen sai sun saukar da kansu cikin fitina da uku bata yana daga cikin sabuba yace yaɗuwar bazuwar zalunci a tsakanin mutane kowa so yake zalunci dan uwansa sashi yana zaluntar sashi sashi yana zaluntar sashi ubangiji yace waccar alƙarya da muka ba ku labari ai halakar da su muka saboda zalunci ko muka sanya wa'adin halakar su muka sa da lokacin ya zo muka yi musu yana daga cikin sabubar halakar wannan al'umma barin umarni da abu mai kyau da kuma rashin hana munanan ayyuka mutane a cikin gidansu suke tabbatar da barna matansu suna yi 'ya'yansu suna yi kuma ba za su hana ba akan titi ana barna ba mai hanawa wai masu kokari ne in sun ga barna a wata anguwa su rubuta takarda su tura wani malamin tafsiri su sai ya ja hankali shi fa yana gurin barna kuma ba zai magana ba har yaushe al'umma ta lalace da umurni da abu mai kyau da hana munanan ayyuka da su ne Allah ya aiko annabawa shine babban aikinsu. kuma da su aka gyara duniya yau ba masu umarni sai yan kaɗan ba masu hanawa sai yan kaɗan da yawa mafiya rinjayen al'umma aikata mummunan aiki suke kuma ba su hana munana yana daga cikin sabuba na abin da yake jawo waɗannan al'amura ɗin a saukar da ukuba da bala'i hadisin da ibnu maja ya fito da shi da sanad wanda yake hasan yana cewa ibn umar yana cewa mun yi sallah sai manzon Allah ya fuskanci mu yace ya ku taron muhajirai abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su ina nema muku Allah ya tsare ku kada su riske ku yace alfasha idan ta bayyana cikin mutane har aka sanar da ita ana yin ta a fili to zan tura musu annoba wannan al'umma zan tura mata annoba zan saka mata yunwa zan saka rashin lafiyar da in an tada na farko za su ce ba su san wannan ciwon ba duk muna da waɗannan abubuwan a yanzu saboda zinar ta bayyana luwaɗin ya bayyana maɗigon ya bayyana auren jinsin ma ya bayyana ce mutane ba za su tauye kwanan awu ba da sikelin awu face sai na kama su da wasu shekaru na musifa yanzu an kama mu ne watakila da wasu shekaru na musifa sannan za mu saka abinci ya zama mai wahalar samuwa manzon Allah yake wannan magana saboda toye kwanan au za mu sa tsananin rayuwa za ta yi tsanani za ta yi tsada sannan za mu kawo shugaba mara tausayi sai mu dora mu komai yana faruwa duk mai hankali ya san waɗannan abubuwan suna faruwa a yanzu kai ko mahaukaci ya daina cin abinci a bola yanzu idan da yake ci a raha ada ya daina ci wallahi ko mahaukaci da ba a ba shi abinci ko shi yanzu ya san cewa Najeriya ta canza a wani hali saboda halin da ake ciki kowa ya sani rayuwa ta yi tsada kuma za mu sallada muku azzalumin shugaba wanda bai da tausayi ya ce ba za ku hana zakar dukiyarku ba sai na hana ku ruwan sama in ba dan dabbobi ba in ji Allah ba zan yi ruwan ba ya ce kuma ba za ku warware alkawari na da ne da ku za ku bauta mun ni kadai ku ki kuma ku warware alkawarin da manzon Allah ya zo ya gaya muku ku ki sai na dora abokin gaban ku akan ku yanzu duk abokan gaba ne akan mu duk abokan gaba ne ko a rabon mukami abokan gaba ne suke gaba ka bincika ka gani komai da ka sani an mai da al'umman nan baya musamman wannan yankin arewacin a baya yake komai da ka sani za mu sallada abokan gaban ku in aiki ɗaya aka muku anan sai an yi hudu watakila a inda ba ba in an tashi ko mukaban za a baku sai a baku wanda ba rasa muku amfanin ba a tura waɗanda suke da amfani sai na sallada muku abokan gaba in dai ba za ku in za ku warware alƙawarin Allah kuma an warware alƙawarin Allah ana bauta da shirka ana bauta da tsafi ana komai ana yi ma Allah an ki bin manzon Allah yau sai ka faɗi maganar wani mutum a girmama ta sama da maganar manzon Allah saboda haka za ku gamu da matsaloli iri daban-daban ya ce kuma shugabanninku idan suka yi watsi da Alkur'ani, ba za su yi hukunci da shi ba suka zaɓa ma kansu abinda suka zaɓa ma kansu suka yi zan sanya faɗa a tsakaninku ya jama'a yanzu jihohi da yawa faɗa ake ta ah to wannan kama mutane da ake ai faɗa ne faɗa ne malai muna roƙon Allah samun aminci da afiya da gafara da rahama ga musulmai ku yi wa manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira da aminci a bisa annabinmu Muhammad tare da alayensa da tahabbansa gaba ɗaya Allah kai ne ubangijinmu babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai kai ka halitta mu ya Allah mu kuwa bayinka ne ya Allah ya Allah muna nan akan alkawarinka gwargwadon hali da wa'adinka da kai gwargwadon ikon mu ya Allah muna neman tsari ka tsare mu daga sharrin da yake faruwa ka tsare mu daga sharrin kawunan mu ya Allah muna godiya da ni'imar da kai mana ta lafiya da ilimi da zaman lafiya ya Allah muna bayyana cewa mu masu laifi ne a gaban ka ya Allah ubangiji gafarta mana ya Allah babu wani mai gafarta zunubi sai kai ya Allah Allah muna roƙonka alheri dukkan sa inda yake na gaggawa da majinkirci ya Allah ka ba mu abinda muka sani da abinda mu sani ba ya Allah ya Allah muna neman tsari daga sharri dukkan sa duk inda yake na gaggawansa da na jinkirinsa ya Allah da wanda muka sani da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka tsare mu Allah kai mu jagoranci muwafaka cikin abin da kai kake so ka yarda kai riko da kwakwalen su zuwa gabin Allah da tsoron ka da tsoron ka ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka hada zakatan musulmai Allah ka hada zakatan musulmai Allah ka gyara tsakaninsu ya Allah Allah ka shiryar da musulmai hanyar aminci Allah ka tseratar da mu daga dufin kafirci da munafurci da hasada da mugunta da keta da makirci ka kai mu zuwa ga haske na shari'ar ka ya Allah ubangiji ka nesanta mu daga dukkan wata alfasha da ta bayyana wadda ta wato da wadda ta buya ya ubangijin talikai ubangiji kai albarka cikin jin ka kai albarka cikin ganin ka kai albarka cikin mu ya Allah kai albarka cikin matan mu ya Allah ubangiji kai albarka cikin mu. Allah ka karbi tuban mu ya Allah domin kai mai yawan karban tuba ne kuma mai wato mai rahama Allah ka sanya mu masu godiya a gare ka ya Allah ga ni'imominka Allah ka sanya mu masu godiya ga ni'imarka ya Allah ubangiji ka sanya mu masu godiya akan ni'imarka ya Allah ya Allah ka sanya mu masu sabon wannan ni'ima a gare ka gobe lahira da wannan duniya ya Allah ubangiji ka sanya mu masu karban hukuncin da ka hukunta ya Allah Allah ka cika mana ni'imarka akan mu ya Allah da rahamarka ya fi ya mafi tausayi masu tausayi Allah ka so mana imani a cikin zukatanmu ka kawata imani a cikin zukatanmu ka saka shi cikin zukatanmu ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke shiryayyu ya Allah masu shirya su Allah ka ki kafirci a cikin zukatanmu da fasikanci ya Allah da ayyukan zunubai ya Allah ya ubangijin talikai ya Allah ka gafarta ma iyayenmu mata ka gafarta ma iyayenmu maza ya Allah ka gafarta ma iyayenmu mata ya Allah ka gafarta ma matanmu ya Allah ka gafarta ma jariranmu da yaranmu ya Allah ya Allah ka gafarta wa mukusantanmu danginmu ya Allah ka gafarta wa bakwabtanmu ya Allah abokanmu kai musu gafara ya Allah kai da dukkan muminai ya Allah mazansu da matansu ya Allah kai musu gafara Allah kai mana rahama rahama yalwatacciya Allah kai mana rahama rahama yalwatacciya Allah kai mana rahama rahama yalwatacciya ya Allah muna roƙonka ka sanya yayanmu su zamanto masu biyayya a gare mu da binka ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah ka sanya mutuntakar mu ta zamanto mai yi maka biyayya ya Allah ka rubuta mu da mu da yayanmu ya Allah cikin waɗanda rayuwarsu za ta gudana a ƙarƙashin inuwar alƙur'ani da sunnar manzanka ya Allah ya ubangijin talikai Allah ka saukar da aminci a wannan jiha Allah ka saukar da aminci a wannan jiha ya Allah ake bance ya Allah da kuma Najeriya gaba daya ya Allah ya Allah wannan zafi da ake ciki muna roƙonka ya Allah kai yayyafi na ruwa ubangiji kai yayyafi na ruwa Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله كتوتة حاليرم يا الله ubangiji muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم